watan azumi. Watan azumi. na muka samu Eh alaikum rahmatullah. na Muktar Umar Sharada. dangane da matsalar da ake samu na limamin ina eh, limamin masallacin juma na rijiyar zaki to gashi an shigo a um, goma karshe mm. shin menene falalar Eh, shi wannan goman karshe kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kuma kamar yadda alkurani ya tabbatar mana a cikin sa lailatul qadar yake shi kuma lailatul kadar wani dare ne wanda ya dare da wata wanda ya didi da wata dubu saudaka haka manzala salasalama yana umartar mu a tsananta wajen neman wannan daren abin da sa Allah ya ba mu shi saboda mu al'umar annabi ba za mu dade a duniya ba to sai Allah ya zaɓi wannan ranar ya ba mu idan kai ibada a cikin ta to za ka yi da ibadu wanda shekarun rayuwarka ba za su kai ba sai Allah ya baka shi yasa Allah ya ba mu lailatul qadari to amma kalubalen da ke gaban mu shine shi lailatul qadarin nan an ayyana shi dai a mara cewa a neme shi a mara zaka iya samun sa uku ga wata biyar ga wata an cire a neme shi a mara saboda haka sai ka ga mutum gaba ɗaya ba zai ibada ba sai goma karshe sai ya tashi ce wai sannan zai yi ibada wanda lailatul qadar an boye shi Allah zai iya canza ya da shi ɗaya ga wata ko uku ga wata ko biyar ga wata ko tara ga wata amma sai ga mutum ya ki ba zai komai ba sai sai ashirin ya zo sannan ne za a yi ibada wannan kuma so mutum duka gaba ɗaya dararen ba wai sai goma ƙarshe yawa ayin manufar ramadanu shine Allah ya ba al'ummar manzon Allah ramadanu domin ta raya daren gaba ɗaya domin duk mutumin da ya raya daren kwana talatin gaba ɗaya ko 29 to kaga lallai dai a daren ka riska domin ko na fula kai raka'a a biyu kai a daren in dai Allah ya sa kayin to ka riski lailatul qadari saboda haka idan mutum shekara talatin yana raya kwana talatin talatin to fa ya raya ya samu lailatul qadar talatin kenan a rayuwarsa saboda lallai akwai shi a wata to ka ce a mara ake samun wannan dare eh mara shine uku biyar bakwai ma'ana dai ya zama dai kwanakin ma'ana goma karshen kamar biyar, ishirin da bakwai, ishirin da tara, wanda wasu sun tafi akan da bakwai amma ba lallai ya zama hakan ba Allah zai iya canza akan komai me yasa wasu suka tafi akan daren bakwai eh saboda eh akwai akwai hadisi ne wanda ya nuna hakan cewa akwai sahabin da ya ce ya san ranar ya san daren aka tambaye shi sai ya ce ai daren 27 ne a kamar mutanen saudiya su su saba wa 20 kawai su a fahimta su kawai ne baya canza wanda kuma Allah zai iya canza haka amma dai mutum ya tsaya ya neme shi a kwana talatin din ya fi ya ware wata rana ya ce a nan kawai zan neme shi kamar a nan din ma za ka ga mafi yawanci ba a cika cika a masallaci ko ba a cika jajircewa wajen raya wannan dare ba sai daren 27 wani kira za a wa al'umma eh wannan shine babban kalubalen da ke gaɗa musulmi wato duk sanda Allah ya ce ka zo kai kaza kamar ranar juma'a tana da wata sa'a wacce aka ce ka ka raya juma'a gaba ɗaya da ambatan Allah saboda haka duk sanda Allah ya ce ka nemi abu kakka ce wai sai a farko ko a ƙarshe kalubalen da ke gaban mu shine mutum sai ya ware ce saboda ba kai ka tsara ba Allah ne ya tsara Allah ku zai iya canza abunsa eh, saboda haka kuskure ne mutum ya ce ba zai raya goman karshe goman farko goman biyu ba a sai goman ƙarshe sannan wai zai raya alama ce ta cewa lallai ba haka ake so kai ba Allah bai umarce ka da haka ba so ake karaya shi gaba ɗaya domin lallai a cikin watan akwai daren in karaya shi ko karaya ka shekara talatin to sai ka samu lailatul qadr talatin isa manzo Allah da alaihi ya zama sahabbai wata shida suke suna addu'a Allah ya kai su Ramadan sai kuma su yi wata shida suna addu'a Allah ya sa abin da suka yi a Ramadan Allah ya karba saboda su sun fi mu sanin muhimmanci mai wata baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya wata wahala ta illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala